jami'an nan wata alkarawin wanda yake a nan afirka an ka samar da wannan jami'a kuma abin sha'awa mace ce ta kafa wannan jami'a ba wata sayyida faɗi wata alfahiyya a ce afirka kuma an yadda da yawa an tsara da kaji ba ina a kadamar jami'a ta alam ba fi ifriqiya ba sai kaga an samu wannan jami'a an sami cibiyoyin ilimi waɗanda aka samu da dama a ƙarshe malam ya yi hankali game da abin da shafi musulmi su ji tsoron Allah game da gudanar da duk wani biyu wajen neman kuɗi da neman abin duniya aka shiga cikin halar. yau musulmi da dama sun yarda in dai za a samu duniya in dai za a samu kuɗi in dai za a samu mukami to sun yarda duk da al'amari zai kasance kasance bal da hayatar duniya sai da ce wannan aya mu ne na yanzu an kasan kafa da ita kun dai zaɓi rayuwar duniya gaba ɗaya musulmi mu shiga taitayin mu za a mutu za a koma ga Allah abu na ƙarshe da zan rufe da shi wanda profesa ya magana na magana cewa shaye-shayen nan wani ta bada shawara ba ya kamata bal ya waje ba ka in so samu ne ma a ce gwamnatocin mu su samu ka ta baci abin da ya shaye-shaye shaye-shaye an yi bincike da dama an yi ta faɗi in dai akwai waɗannan shaye-shaye to ɓanna tana ci gaba kawai za a yi ta Allah tsare ne amma abin bakin ciki har yanzu mu dai gaskiya ta Allah ba mu gamsu da yadda aka yaki da shaye-shaye ba ko a matsayin ƙasa wanda aka yi ko ko a matsayin jihohi ya sa ba mu gamsu ba abin da ya sa ba mu gamsu ba sai aka cewa abin karuwa ya kai ba rage ba ya kai ba wallahi azim ko jiya wani ya zo da kuke cewa to in ba ba a je an ka ɗauki mataki a wannan gari shi garin shi ya aiki shi malamin addini ne ya ce zai wayo gari duk mata ta'ala ya an samu da wannan aiki da muke yan uwa shugabanni mahalarta wannan samina ba ita bace ce ɗai aikin da wannan majalisa ke kamar yadda mun san mai girma gwamnati bakin gwamna sauran manyan uwayen sarakuna muna gode musu akan sun sha halittar tarukan da muke amma daga cikin ayyukan da wannan majalisa ke yi mun koya wa mata sana'o'i kusan guda takwas kuma wannan majalisa ta ba mata jari domin su gudanar da rayuwarsu daga cikin ayyukan wannan majalisa akwai nema ma matasa murabun ayyuka muna da kwamiti wanda ya shahi skin a mace wurin mai wanda ko bikin tela ko gyaran mota mun kai ɗalibai da dama kuma suna can suna